a'uz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar fitowa wannan da karatun da aka saba yi kowace lahadi kamar yadda aka saba insha Allah za a ci gaba da bayani cikin wannan littafi na dawul musallin kuma wanda ke gabatar da wannan darasi shine mal nasir Allah ka taimake mu shi ba mu nasara amin a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يا لهدي ishirin da biyu ga watan shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan takwas 2014 za mu yi karatu na takwas a cikin wannan littafi na ba'ul musalli a satin da ya gabata an yi karatu ne akan matsala ta biyar ta ƙarshe a babin rankon sallah yadda mutum bai san adadin abin da za a binsa ba kuma ya zan yaran kasu matsala ta farko shine mutum yammanci sallah a wani wata rana kuma wannan sallah din bai san kowace bace domin idan ya santa ita kawai zai yi in ma ɗaya ce in biyu in uku kai koma biya ce to wannan idan ya san su su kawai zai yi to matsala bai san wace bace a cikin yini to tunda bai sani ba idan ya yi azuhur ya yi la'asar ce azuhur daban kuma la'asar daban idan ya yi magariba ya yi la'asar ce to a nan zai yi sallah biyar azuhur zuwa subahin kaga kowace ce ta shige a ciki a nan ya san yinin ko bai sani ba matsala ta biyu aka sai Shi ne ya san sallah amma bai san yini ba to aka ce kawai tun da ya san sallar ya yi ta ita dai haka kuma idan ta haɗu tare da wata wani ƙauli ya ce zai yi shidda wani ƙauli ya ce zai yi biyat a wurin gabatar suwa dai a zuhu ita za a soma domin ita a farkon sallar da jibril alaihi ya fara yi tare da annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce su subahin kamar in arafa rahmatullahi alaihi wanda za mu tashi Shi ne babi Shi ne. baiti na 46 shahi na bakwai yana mai cewa wa hakaza salatu ma'a rabi'atin aw ma'a khamisati مثنيا بثاني المنسي من ثالث ورابع جلي ضاد بذا إن زاد في المنسي واحدة تزاد في المقضي الوراء kusan wannan karatu iri guda ne da karatun wancan satin cewa ga ne kan mance sallah guda baka santa ba za ta jawo sallan nan guda da baka sani ba ta koma ma nawa biyat amma dan banbanci nan za a ga ta hada da tsallakewa ko a ce da tsallake-tsallake Shi ne cewa haka da salatu ma'a 13. rabi'atin ahuya ma khamisati anan mutum ne yammance da wata sallah lokacin da yammance ta amma ya yi wadda a kusa gare ta bayan haka kuma ya sake mance wadda abbe bi mawagga da ya yi mutum na yammance ya yi wata sallah ba kuma bai santa ba ka amince da kalima ta mutulakan mutulakan ya san yinin ko bai sani ba da gangan ya batta ko da mantuwa ga zaman gida ko ga tafiya ya san tara na ce bai san ta rana ba ce bai san ta dare ba ce shi ne mudulakan to a nan bisa ga misali kama a ce azuhur ce yammance ita ce ta farko amma wannan domin buga misali amma bayan azuhur dinnan da yammanci ya yi la'asar bayan la'asar sai kuma yammanci magariba a nan an samu sallah guda da ya yi tazan ina tsakiya kenan bai yi ta farko ba bai yi ta ta uku ba kenan misali bai yi azuhur ba amma ya yi la'asar sannan bai yi magariba ba to a nan na ɗaya kenan shi Awa haka za haka hukunci shike zai salla biyar jere a salatu idan yammanci salla satin tare da ta uku ɗinta idan yammanci wata salla tare da ta uku ɗinta ana cewa ya manta sallah ta ɗai tare da ta uku shi ya nuna ya yi ta nawa ya yi ta biyu rabi'atin kenan wa haka za salatu ma'a rabi'atin haka idan ya manta sallah tare da ta hududinta misali ya yi azuhur bai yi magariba ba bai yi azuhur ba amin ya manci azuhur amma ya yi magariba ya yi isha'i amma bai yi subahin ba ya manci azuhur amma ya yi la'asar da magariba amma bai yi isha'i ba kaga ana an samu sallah nawa tsakiya biyu to kenan ya mance sallah kuma ya mance ta hudu dinta a nan hudin da aka yi cewa ya mance sallah ta ɗaya da ta hudu shi ya nina lalle nawa ya bari tsakiya biyu auhiya ma'a khamisatin kenan wa haka ba salatu ma a hamisatin haka idan yammanci sallah ta ɗai da ta biyar ɗinta ya manci sallah ta ɗai da ta nawa misali a ce ta ɗai ɗin da yammanci a zuhurta bayan haka sai ya yi da wace da wace kenan la'asar da magariba da isha'i bai yi wace ba bai yi bahin ba to wannan daga nan sallar yini gaba ɗaya ta rige ta ƙare don haka a nan muna da sallah ta ɗai da ta uku ya nuna nawa a tsakiya guda wacce ya yi muna da ta ɗai da yammanci da ta hudu ya nuna nawa ya yi tsakiya biyu muna da ta ɗaya da yammance da ta biyat ya nuna nawa yammance tsakiya uku to idan mutum ya taho zai ranko yadda suka taho mai tsallake haka zai kama rankonsu ya kama tsallakewa har ya haɗa sallah biyar tare da tsallakewa don haka za mu fara na farko shine wa haka za salatu ma'a idan mutum ya manci sallah ta ɗai da ta uku kaga ya mance ta ɗai amma ya yi ta nawa ta biyu kuma ya mance ta nawa kaga kenan za mu fahimci farko akwai zero shine wadda ya mi sannan akwai 1 wadda ya mi sannan akwai mi kuma 0 0 1 0 to idan za a ranka sai ya taho ya azuhur dama ai ya ta ɗaya ba idan ya yi azuhur sai ya tsallake wace la'asar dama ya yi ta to bayan haka sai ya magariba in yayi azuhur ya tsallake wace la'asar ya yi magariba to sai ce ɗaya idan ya yi magariba sai ya tsallake isha'i sai ya yi subahin sai ya ce nawa biyu idan ya yi subahin sai ya tsallake azuhur sai ya yi la'asar sai ya ce uku kenan idan ya yi la'asar sai ya ƙetare magariba sai ya yi isha'i sai ya ce hudu kenan idan ya yi isha'i sai ya ƙetare subahin sai ya yi azuhur biyar kenan ya fara da azuhur ya kare da azuhur in mun ka lura ba? daidai shike da matsala ta farko cewa mana aina man siyati haka jahila mutulakan ilhamsa an haswala ya manci guda ta jawo ya yi biyat haka ma konan biyan na ya yi sai dai dan bambanci ya haɗa tare da ni. da tsallakewa to shi awwa haka za salatu ma'a satin to sai na biyu rabi'atin kenan wa haka za salatu ma'a rabi'atin haka hukunci shike idan yammanci sallah da ta hudu dinta idan ya mance sallah da ta ya nuna ya yi nawa na tsakiya biyu kenan anan za mu samu 0 1 2 0 0 wadda bai ba 1 2 waɗanda ya mi 0 to yadda suka taho mai haka da tsallakewa idan zai ranka haka zai tafi da su har ya kewayo misali zai yi azuhur ya ƙetare la'asar ya ƙetare magariba sannan ya yi isha'i sai ya ce ɗaya idan ya yi isha'i ya ƙetare subahin da azuhur sai ya yi la'asar sai ce biyu idan ya yi la'asar ya ƙetare magariba da isha'i sai ya yi subahin sai ce uku idan ya yi subahin sai ya ƙetare zuhur da la'asar sai ya yi wace magariba sai ce uku hudu idan ya yi magariba ya ƙetare isha'i da subahin sai ya wace azuhur kaga azuhur zuwa azuhur ya yi nau kenan biyat to shi a wa haka za salatu ma'a rabi'atin kenan auhiya ma'a khamisatin kenan wa haka za salatu ma'a khamisatin kuma haka hukuncin shike idan yammanci sallah ta ɗai da ta biyat inda ya sallah ta ɗai da ta biyat shi ya nuna nawa a tsakiya uku kenan za mu samu zero harko ko sannan mu samu 1 2 3 semi zero zero 1 2 3 zero kenan idan to zai ranko zai fara azzuhur idan ya yi azuhur sai ya tsallake la'asar da magariba da isha'i sai ya yi subahin sai ce nawa ɗai kenan idan ya yi subahin ya tsallake azuhur la'asar magariba sai ya yi isha'i nawa kenan biyu idan ya yi isha'i to sai ku isuwa idan ya yi isha'i sai ya tsallake subahin azuhur la'asar sai yi magariba sai ya ce nawa uku idan ya yi magariba isha'i subahin azuhur sai wace la'asar sai ce hudu idan ya yi la'asar sai ya tsallake magariba isha'i subahin sai wace azuhur nawa kenan azuhur zuwa azuhur in mun ka lura kullum fara da azuhur an ƙare da ni sannan duk kewaye-kewayen da mun kai sallah biya ce gaba ɗai sai dai ta farko guda a tsakiya wadda ka yi ta biyu nawa a tsakiya biyu ta uku uku a tsakiya to gaba ɗai da nan sallayi yini ta ƙare da an yi ta ɗaya zuwa ta biyar sallaye ne ta rige ta ƙare wannan baiti na biyu kusan wannan bayani da mun kai na lissahin nan kusan shi yaka karanta suwa amma yana da kyau domin buga misali ya ƙara hita kila a samu kamar mutum biyan nan sai su jera a ƙara dubancin biyu ɗin nan wasu biyu su taso to shi ne ce musanniyan alhali idan zai yi ranko zai biyunta bifani mansiyi da ta biyu ɗin da yammanci ta biyu ga mantuwa ba ta biyu ga ƙidan yawa ba idan zai yi ranko tare da tsallake wannan da aka yi musamman alhali yana mai biyun tawa amma bisaniyar mansiyi da ta biyu ga mantuwa ba ta biyu ga me ba tawa, min salisin idan ta ɗaya da ta uku ce wa rabi'in da ta ɗaya da ta hudu jaliyi wanda yake bayyane ko kuma da ta ɗaya da ta biyar saboda biku shi'iri ma'ana kukunci na waka bai faɗi ta biyar ba a nan amma can ya ce auhiya ma a khamisat yanzu idan za mu yi misali menene ka nihin mutum zai biyunta da ta biyu da mantuwa za a yi misali da kuɗi domin sun yi shiga rai misali an ba da bandur na naira ɗari-ɗari nawa za su kama kowane bandur dubu goma aka ba da guda biyat in ba wa'annan da ajiyarance su biyat alhaji mas'udu shine na nawa na ɗai wannan shine na nawa wannan wancan wancan to yanzu idan ba alhaji mas'ud shi an na nawa na ɗai to sai ni ƙetare wannan sai ni ba wannan shi an na nawa na biyu na biyu gaba suwa idan za a lisa wasuwan ga shi an na biyu kuma idan za a lisa wasuwan can shi an na uku amma yanzu tun da nibba alhaji mas'udu shi an nawa na ɗai sai ni tsallake wannan sai nibba wannan shi an na biyu game gabasuwa to haka kuma da nibba alhaji mas'udu shi ne na ɗai sai ni tsallake wannan ni tsallake wannan sai nibba wannan shi an na nawa gabasuwa na biyu ba ga kidan yawa ba da damkawa haka da nibba alhaji mas'udu sai ni tsallake wannan ni tsallake wannan ni tsallake wannan sai nibba yazidu yazidu shi an na nawa gaba suwa na biyu amma idan za a lisa shi an na nawa to shi an musanniyan alhali yana mai biyuntawa bithani yin mansiyi ga ta biyu ga mantuwa ba ta biyu ga jerantawa ba misali kenan idan ya yi azuhur da azuhur zai tsallaka sai ya wace magariba domin la'asar ita ta biyu gajerantawa amma yana ranka a zuhur sai tsallaka zuwa wace zuwa magariba to kaga magariba ita ta biyu ga rankawa inda cewa haka za salatu a falisat haka kuma yayin da ya yi a zuhur sai tsallake la'asar da magariba sai isha'i yanzu a zuhur ita ta ɗai isha ita ta nawa ta biyu ga rankawa to shi an rabi atin, haka kuma da ya azuhur ya tsallake la'asar magariba isha'i sai ya hwada ga subahin subahin ita an ta nawa ga rankawa ta biyu to shi an muthanniyan bisaniyar mansiyi min salifin wa rabi'in jaliyi ina fatan wannan ya hita bayan haka zai yi muna kuma wata ƙa'ida kulliya wadda wannan baiti da zai faɗa zai haɗa dukkan karatu wanda zai biyo baya na shedarar nan guda biyu a lura kamin a ja baitin abinda a gundarin abinda yake karanta suwa shi baitin misali ne wancan satin kamance sallah guda amma matsala baka san kowace sallah ba ce nawa za ka yi <coughs> eh biyar za ka yi to amma kenan ya nuna kowane yini yana da sallah nawa biyat to ai yana yi wa sallah biyu takammance jere yana yi ba guda ba ce ko sai zambiyu ce to yanzu ba za ka yi amfani da waccan dama ba ta cewa bari kowace sallah za a maimaita ta so nawa so biyat don haka yanzu biyu dinnan da aka mance ra'atanin tare amma baka san su ba in ka san su me za ka yi su za ka yi kawai ni ce ko biyan ne in ka san su za ka yi su kawai to amma matsala ra'atanin an bi ka wata sallah guda biyu amma ka san su ba kuma tare suke yanzu bisa ga ka'idan nan tamu ta duk mutum yammanci sallah guda ga yini zai yi nawa biyat to yanzu sun zan biyu kuna ganin ga tunaninku nawa zai ha goma zai yi ko ba haka ba ne watan alura akwai bambanci idan akwai sabawar yini yanzu misali idan ra'atanin yabba sallah guda bai santa ba to zai biyat lata ma idan yabba sallah guda bai santa ba zai biyat kaga saboda yini ya zannawa to haka idan an ka hada da rannar ba attinin ya bar sallah guda bai santa ba talata ya bar guda bai santa ba larba ya bar guda bai santa ba nawa zai sha biyar to idan kwana talatin eh, idan kwana shidda ne nawa zai talatin in kwana goma ne hamsin kenan kowane yini sallah guda tashi ta jawo an maimaita nawa to amma ai wannan idan kuka tuna cikin yini guda ne magana kenan yanzu da ra'atinin ka bar sallah guda biyu jere to sai ka ɗauko guda ita gudat idan ka ɗauko ta nawa kabbaro guda ba biyu ta kammance ba to ita wannan guda ita kawai za ka maimaita soviet ita kawai za ka maimaita soviet amma wannan kwara guda ka yi ta yadda take ba ƙari ko biyu ba za ka mai ta ba balle ka mai ta nawa balle ka mai shi biyat saboda a cikin yini ko sallah shidda ma babu balle nawa balle bakwai balle a tahi goma tun da yini guda ne ina fata an lura da wannan bayani domin shi a tushen karatunmu na inda zamu mu tasamma kai ne ra'atanin kan manta sallah guda biyu amma baka san su ba to a nan biyu din nan za ka ɗauko guda ka ware guda ita ɗaya za ka yi mata ta koma biyat amma guda ka ta yadda take a nan za ka yi sallah nawa shidda shidda ko to shi ne wannan bait eh ai tun da dai baka san kowace bace mu rige an gabata cewa mu dulakan cikinsu dai kawai biyu guda kawai za ka ɗoka ka maimaita ta ai ba ka san gudan ba ka san ta biyu ɗin ba amma dai hukuncin da ya kama ka tun da mudulakan ne guda kawai cikinsu ta koma nawa biyat kaga ta harko kenan ka baro guda ta biyu to ita za ka yi ta kawai guda ɗinta kenan yanzu ya za ka yi azuhur la'asar magriba isha'i subahin azuhur shi kenan sai ka tsaya haka to shi a wannan baiti sai ce babu ɗuga abinda zai tsara ma wannan adadin abinda zai dunkule ma wannan adadin abinda zai ci ma wannan adadin ya hada ma shuri guda in zada wahidatun idan ƙwara guda wata ƙwara guda ta ƙaru ta ƙaru filman siyi fi ma'ana ala ma'ana filman siyi bisa ga wagga da kan mance hayyazan sanadiyar mance ta baka san kowace bace ta jawo kai mata nawa biyat man aina mansiyatiha kajahila جهل khamsa wila an خصلا in za da wahidatun idan an ka samu wata ƙwara guda kaga da jin wata kenan dama mun san muna tafiya da matsalar sallah guda to sai aka samu wata guda ta ƙaru sun ka zannawa nawa biyu sai ta ƙaru filman siyi bisa ga wagga guda da kammance wadda sanadiyar mance ta kai kan maimaita ta ta koma nawa biyat to waccan da ta ƙaru to zado ita ɗai za a ƙara ƙwara gudaɗinta filma ƙabi idan za ka yi ranko ita ba za ka maimaita ta nawa ba kenan wagga ta farko za ka yi mata biyat almansi kenan amma wagga wahidatun za ka yi mata nawa shine azhur zuhur to to sanadiyar wannan fahimtar wannan baiti shi zai taimaka mana ga wannan baiti guda biyu da za kulle da su fa sanadiyar haka fa usabiyya ce kenan ya nuna fi salafin idan an ka samu sallah guda uku rutibat min yawm da aka jeranta su kuma cikin yini wa lailatin kenan 24 hours aka samu sallah guda uku sun jerantu cikin yini nawa guda matsala la ta'lamu al'ula baka san wace sallah ce at ta farko cikin nawa ba don da zaran kasan ta farko matsala ta ƙare sallah uku ce ta jerantu ma jerantu jerance in ka san azuhur ta ta ka kare da matsala ta ko ba ka kare ba ni ka bi ma azuhur ni ka bi ma la'asar don haka da ka san ta farko ka rige ka kama zarenta don haka su ɗaya za ka yi kai ko da ta biyu ka sani kila ka san ta biyu la'asar ce shi ya nuna ta ɗaya na wace ce ta uku wace ce magariba haka kuma da ka san ta uku to ya nuna ta biyu wace ce la'asar ta ɗaya wace ce to matsala la ta'lamul ula baka san ta farko ba baka san ta biyu ba baka san ta uku ba balle ka yi su to kuma ana haka bisarkin laili baka san cewa dare riga ba au bil aksi ko ko rana ta yi riga ma'ana mudulakan baka san wa'annan sallolin guda uku ba na dare ne balle yi na dare gaba ɗai na rana ne balle yi na rana gaba ɗai shi a bisabkin laili a obin aksi to tun da ana haka na ɗaiɗai ka san ta farko ba sannan kuma abin ya zan mutulakan ka sani ba na rana ne ma'ana wagga guda cikin na rana ne ko ko wagga guda cikin na dare ne ba ka sani ba in ka sani an san za ka yi na dare an san za ka yi na rana ko na dare ko na rana to baka sani ba to sanadiyar uku din nan i'iti sab'an ka aiwatar da sallah bakwai jere da juna idan ka yi haka tanimi za ka karu ga sanin matsala ta sallah wanga tatmimul baiti ne kawai cikin baiti ne to anan ina son a gane me yasa ka mance sallah uku jere ta zama kuma za ka yi guda bakwai bisa ga karatun da mun kayo na babi da za'in za da filman sai wahidatun tu za da filmin ɗaya menene dalili na'am ehe eh aha alhamdulillah kai tsaye alhaji abu ya gano haka ne ai can inda an ka hito da ya zambiyu ne ƙwara guda kawai za ka maimaita ta zambiyat amma ƙwara guda ka batta haka nan kaga shidda kenan to yanzu uku ne don haka uku sai ka zaro guda cikinsu nawa kabbaro to guda ɗin da ka zaro ita za ka maimaita ta so nawa biyat to ga biyar ga bakwai ga biyu amin bakwai zuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar fi arba'in samaniya amma idan hudu ne takwas za ka yi idan hudu ne takwas za ka yi to yanzu wani za a samu wanda ba alhaji abubuwa ne yi muna ta alhaji mas'ud idan hudu ne takwas za ka yi hudu ne sun ka jawo ka yi takwas mi'ad dalili ta Mhm. Mm. Eh. Eh. Ah, alhamdulillah kenan lokacin da suna hudu sai ka zago guda cikinsu nawa ka baro ƙasa uku to wagga sai ka yi mata biyar kamar yadda fa. to biyar a hada su da uku nawa takwas to na ƙarshe fi hamsin tis'an idan biyan ne fa tara za ka yi to wani idan biyan ne tara za ka yi mallar sanusi Mhm. Mhm. Hmm. alhamdulillah shi kenan kenan yadda abin shi ke guda biyar din nan sai ka ɗauko guda cikin biyar nawa ka baro ƙasa hudu to gudagga da ka ɗauko za ta koma nawa biyar to ga biyar za ta cimma nawa hudu ga biyar ga hudu nawa to shi a fi hamsin tisa kusan anan za mu tsaya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala shi ƙara yi mana buɗe kusan dai abinda za a lura shi ne duk matsalan nan kawai asalinta shi ne idan mutum ya manta sallah guda za ta zambiyar to sai abin ya taho muna tare da tsallakewa haka kuma sai zan sallah maimakon guda sai suka biyu. suka zan har uku har suka zan hudu kai ma har suka zan biyat to yayin da suka zan biyat dan nan sallar yini ta rige ta yi ne ta kare don haka idan Allah kai mu wani sati za mu tashi sallar yini biyu hamma uku hamma biyat don haka shine zai ce ka yi walil khamsa marrataini fiha wa fi sadisatin ne ta ɗaya da ta shidda in yanzu kan sallah ta ɗai da ta shidda ya nuna an hita ina an hita yini don ba yinin da adda sallah shidda kenan attanin ka mance sallah guda talata ma ka sallah guda za ka yi nawa goma attanin tana da biyar talata tana da biyar to bisa ga haka dai za a yi ta tafiya na fatan allah subhanahu wa ta'ala ka kare mana jagoranci alaikum wa ta'ala wa barakatuh